الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da Allah salatu ya ce ci da amincin da Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na na ci gaba daga karatun littafin salasatul usul يا الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شرح نمي جانفاني بين شرح تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول يا الشيخ عبد المحسن القاسم إمام وخطيب دع المسجد النبوي الشريف هنا لأن صفوه بين رجب 1437 kalendayen miladiya na ajin daidai bai safoguwe ya ne 2016 kalendayen miladiya na man gawa dalilin isti'ana idan peji na tubo dalilin na laugan isti'anatu ibadu yau na kauluhu ta'ala ba na cikin lafi ne gagan iyaka na budu wa iyaka na sta'il wa gbogi ya jibu ta gbogi ya wa taimako gangani da yau wa fil hadis umarni da hadisa gai zasta an ta fasta in billah wa gai wa taimako wa ga wa taimako wa taimako gangani da sai ci ene ga isti'anatu na ngai taimako wo maku ko kaladan ezu latsoyaci ya gaskiya e zamu luyu ya tsoyaci famba gangani be ya tulo pamba gangani be ya daya tsoyaci al'imam ibn al-qayyim ngawal isti'anatu billahi ta sadamman salasatu umur taimakuwa da tsoyaci wanku kwaikala da ya wuta ya fari kamalu zulli lahu da gegigbe na gumi na ya ci ma'afikati bihi famba gangani da trust gaskiya ya da imani jina ya zaje da ci na waliyarci ma da alai gangani da yi yaɗe ne zaga yaɗe ci ne wa man bi ghairi muhaqqiq wa man ista'ana bi ghairi llahi muhaqqiqan hadhihi al-ma'ani thalatha faqad ashraka ma'a Allah ghayrahu ibn qayyim ya zane ga da wata yamako gangani da zano ci naji sai cane na mata yamako wacce nan wani ya guta ta na agwai kan da ban zane wani lafa sai ci baci ya ga ibn qayyim an jawo daga littafin madarijus na dalil ne lauga al-isti'anatu min anwa'u ibada budawun ghaiba na sai latin ga na abudu. cewa wa gbawaji yi yi ji tayo yau ni tata da ibada yau la ni keke da ibada da la zandura po bacha wa iyaka nasta'in wa magaye wa taimako da yin ban bangali ta wa wale ga aya na nan wa ku kala da ya tuye taimako wa zumaya ibada jin da ce ya ce ci wale ganna ebo na isti'anatu wa ga gadanin ya ibada wale ga lamarin na banin na ezulaguwa gangani da shirka wa gada iyaka na gudunin bu ezamu kyan ga fefe gan wibe kagbo ko wibe dabara an gwaci ma ezuwa taimako gangani ba sai cin na ga dawa iyaka na sayina ebo na ina ji ne da zantana ta cinya bu ta jiya ce ce ga taimako ba sai ci a da ke zaga ku kine ci je bu ta ce ci goge na ma wa taimako gangani ba sai ci na wale gan zannan wani tuye ko na lauda je gwa gan umarci ya zan gila je rabo daga sheru kwatanin wato ya zaga alkhairi da kuwa kan ya zama gagagwa daga shere kwata nan ya zama gangwa kwa yo to alkiyamiya sai da ibada ji ya ce ci ganin da taimako da ce ci shehu islam ibn taimiyya ga addinu an layi ubari illallah ina ya addini na fa ya zuga je ba da zandoro mafi ci bugi wala ta'ani illa ya zamu gawa taimako bai zandon bai e masai da ce ci bugi ibada waku wale ga mini muktadujo ya dabo al ana ma mini muktado ya tujo ma rububiyya dabo ne lalawu ga ko a ga al tu muji nau'i ibadu ya shekul islam ibn taymiya ga iyaka na budu isharatun ila ibadatu bi maktadatu ilahiyatu min al-mahabbati wal khawf wal raja wal amr wal nahy ngaba na sai ci ga iyaka na budu wa boy ya yajibu to ya wuce ci na kuka ina ji shara da bayan ilahiya ya ce ci ya so ji butu ya ce ci bugi ce ci bugi wa wa ga zainin dondo wasu ne ya ce ci bugi ya zo da kaunu da ba ce ci bugi ya lanu tumu ne ya ce ci ya zama ce ci ga ya zo lugwa ne ya zo lugwa wa iyyaka nasta'in iyyaka nasta'in gaci masuku isharatun ila maqtadatu rububiyya isharu yo ma bayana ku ko rububiyya laqman min at-tawakkul wa tafwid wa taslim ya zuzu yutuci ya e zamula lamaru ba ce ce zamula ba to tuya ce cina taimakowa yi ta cin lamari na shabi dai buru ne shekul islam ibn taimiyya gasa innal isti'anata wa tawakkul innama yata'allaqu bil mustaqbal lalle wa gangan da ya ɗato ya ci wai da alaka da bai na bai buro ne fa amma ma wa kafa inna ma fi asabur wa taslim wa riba eh magaji faruwa suku ya zula kuruji ya zamu raba tuta ya zamu la yarda gangan da kaddara yin sai ci taimako wannan ga al'isti'ano na ibada wacce kuro mini ene me ya za jinza taimako mini ene tuza zuma kuca jinza taimako cafewa taimako da tsaye ci nan gayi yi ga yalla hawla wala wata illa billah shekul islam ibn taimiyya gawa wa qawlu la hawla wala quwwata illa billah yujibu buli ana ya zo shi ga zalla haula la quwwata illa billah wa la la daga ya zo wa taimako bi sai ci wali hadha sanna annabi sallam idza qala al muazzin hayya ala sala fa yaqul al mujib la haula la quwwata illa billah ngama la ne du la bi wanda sunna zalla danga ga hayya ala sala ya zo la haula la quwwata illa billah wa le ga hadisa al bukhari muslimi mu bi tiyan ya e ganno kalima na nama kalimu yo ya taimako wa mini aduwa na ma mini aduwa na ma ku ya kasar ku alkhairi ya kasarawin ya zo wa taimako da tsoye ya? ce ni emilatu tsoye ce wani la haula la quwwata illa billahi da mu al-imam ibn qayyim ga kala shekul islam rahimahullah ga ibn taymiya ga ta'ammaltu an fa addu'a fa idza huwa su'alullah al'aun ala mardati ibn taymiya ga mun ji lura ki addu'a jiriri amma mu le ga mini addu'a na ji amfani gana ezu ba da tsoyeci tsoyecu ya za iko tsoyecu ji za taimako tsoyecu tu za zuma ya zo do tuye na la da bai zai nan sun mara aito fil fatiha fi iyyaka na'budu wa iyyaka a addu'a wancin ma ibnu taymiya gan ga ya gan gadan faci wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ga ibnu qayyim azu ba ga wannan taimako da tsoye ci fa ya zaga kuncewa da taimako daga ba ni tashi ba umalai zaga je ede eh, ciye bane wa labar tsoye ci umalawa da wata taimako ko da gboyali tando ci kayan annabawa shi ajin jama'a ya ji foro gagawa taimako wa taimako da ce ce bugi Allah subhanahu wa ta'ala ga wa qala Musa li qaumihi ista'inu billahi wasbiru annabi Musa alayhi salam wa ga jama'a shi ga wa taimako da ce ce mai la kureji annabi sallallahu alaihi wasallam make ji foro bi ke dai ya zuwa taimako gangani ba ce ce na ya bana limamu tirmizin gobe ga annabi sa sallam ga izasta anta in bi sabila bin abbas waga wa taimako wa taimako gani da ceci ibn dakiqil id ceci guyu bi qadri ma yarkan shakhsi ila ghairi allah ta'ala bi talabihi aw bi qalbihi aw bi amalihi faqad ya'radu an rabbih ila ma ila man la yadur wa la yafu wa kadhalika al min ghairi allah ibn dakiqil id wufe ga shirin ya hadis na na shirin no jin al'arba wani nan ga gwargwado yanke mi na wuji ga pan lo ba za nuna tinaji tsoye ca na wuce da waya duyi ko wuce ya mu ya ɗu na ko wuce wuce da kaune ya da ki lobu ga duk ta zan jiya bai wuce abin da wani wani ga gwargwado yanke mi na ga na panke tsoye ce lugwa lo ba za na la biya wa ma la gutsun wani ga wani. amma laifi dambu eh, rabe da kikili da su hannu da wani amma laifin dan bu ne za wa taimako bi almahudu kwa zana jihaditu ne alhayi ne bi rayi na ala amrin qadirin alai ya ce yin rutunan waje ko jina yabo na halin nan da gasar da mini ya tuya alkhair da bolo bolo sai shi lasu ga wata hawunu alal birri wa takwa ya gaji ya shingwa ya lotuya bolo bolo ya mai shingwa ya lotuyan da sun yana laida da sun ce cina amma ya zaji gada sun gwa a ci taimako ya kiye ya dediyo na gashi ramu sai shiga wala ta wani alal isni walau duwan ga sun gwa da lotun da dema ya ma sun gwa din iyaka tuma misali ganin nan wa taimako da zanuwa ci gan ya sa tuni ko lanuwa tuni ko toboso ko bami baro na fara lo katan bami su yi a da ke da zanen da yi zane ibe lafiye ko gba kayan na ma ya junan ga wale laifin da ba na daminiya ta auna harin birin wata kowa bu amma yanzu ake be shi shi jito jimi taimako ami lada ba ne mai da finge jimi taimako ami lift da ba gin zage wuce nan ya zada dan ci gangani da yi nan ko jimi taimako lagin na gumi ko da shi ta ba biya ne no ne wo jin zai ne taimako to lan na to jin wa legan na ga gashi at ta'awunu alal ismi wal udwan na to magashi haramu amma yanzu duwa taimako da zai ja ni ne ko zai jotu àìdẹ̀ráyì àmá rayi amma adabuwa ne ko amma da da na wanci ba ne da wata yi mako biyayi ngole na ngaji shirka misali banin nan zana jiya jeliya ne na wabi lafiya ci kayan wani tsoye bugi jiwo ce da wa gangani bai a tsune yayin da yanzu wajen da gaji shirka wata go inda Allah risk ya da waziki daga bayan su yace ko ya zabe shi shi wa ga wai wata yamako gangani bi zane ya torayo tsoye ne amma wanda da na wuce ba gan wulayen wuce wuluya wadda na wabu saliba ne za gujin doce wata ma gujin doce wasu ya kawai waga wade wa taimako gani bai zaunci gan kontena na digi ka tami so yabo nan zaunci dude na waje kontena wuce ga ɗiɗin lawun lawun ba ka wani dude operation ɗin wa inda ba ga wani zanne ma da yau mun ci zu labu da za ko da ci habo da ci na na ga ashe ci kayi wuce fayar zuwa ne e za a je kukun kike kan dondo talaka yi lobe ya tsoyeco mini falala yana ma tsoyeci wuji ya wuju nan tsoyeci ji wuju taimako tsoyeci mai gwa duwa ya wuji tsoyeci mai waga wuju fiwa taimako gangani ya wuni wa dalilul isti'aza dalilin al isti'aza fi qawluhu ta'ala bana tsoyeci latin ga kula a'udhu bi rabbil falak wa kula a'udhu bi rabbin nas alistiazatu ngai ezuduwa etwa hakika ne na mai istiaza na gai ezudu bici yanyan doci na wasu duna da ebaza na ngai lege za wancin ga agogon tsawo ne al'istiazatu nga ezudu bici da ba tsoci ezuduwa etwa gangani da tsoci ezoduwa kukuke gangani da ceci ezoduwa gugota daga bashin rokpata gangani da ceci al'isti'aza ma ibadu yomin ya ibada jo na ceci ji forogan a jabe bawunan Allah subhanahu wa ta'ala gan wa ma yanzu gannaka mina shaitani nazgun fasta'iz billah abeke <clears throat> ẹgbọ́n ṣẹ̀tán gáàsì wọ́kọ́ ló ṣe ṣẹ̀tán ṣá tó wọnà ọgájọ wá ètò gangani bí ṣeéṣi ṣeéṣi látìnà gan faiza qara'ata alquran fasta'iz billahi minash shaitani rajim adake oge wa gba alquran na wa gugo tsa gangani bi ṣeéṣi daga lo ba shaitan na yazalana na litafiyan fatul majido ga wa kad ajma al ulama'u ala anna la tajuzu al-isti'aza bi ghayri Allah ga man jayi jima'u ji kadi goyi ne da wa isti'aza e da wa e tsa be zangoci na ji sai nan. adiza na goza tsa daga masibo wana sai Allah adiza na ganza gwawa daga balayo wana sai Allah e bona rayuwa nan wa shi gangani bi in e yanaji eze na vone amma da ta yi fi na shi makiri zana ko ya ji jinu ko ya zawangi ko ya bili da sauransu ya buga ya zuwa taimako ya zuwa ya ca gangani ba su yaci su yaci lati na gan inna shaitan la kuma aduwun fatakhidhu aduwa lalle shaitan makiri ya wuyo ya tula makiri Allah subhanahu wata ma wuya labari ya da annabin dondo wanda da shi mini ya ji no gan be zan ji na Allah subhanahu wa ta'ala gan wa kadhalika ne kulle kulli nabiyyin a cikin ya yi wula daga annabin dondo je A maki da shi ya al insu wal jin shaitan shi yanzu an gan da jinu shi a zuwa yi labarin, ba ta ce jiwayi ya doshi zukrufal qawli gurura ya ya ya doshi ya ya gaya taji a ce lupani ebogo alitakunke wani wagon wunde bukata ya tsa daga ba ya ci ba na yana ya zogo ya tsa ga ya ci gomi tsa daga shirin ya zawangiyo daga shirin ya jino daga shirin ya yanashi ya zai nufi rayuwa na daga bala ya shi wanda aibu ya zama waya tsa ga ya ci gozo tsa daga ba. mini dalilin laugan al ga ibadun wani ce ci ga ko limana yawa nabi bi muhammadu sa wasallam sai ga wafiyon waya ta gangani da ce ci ya e ganna na ma a ga biyu ga da na fata alumu shi bai ni ba ga fibo ga a ozu mai waya ta mai wagugo ta bi rabbi bi etu na jali ta yan bi etu yan alfalak etu na la ba ti yanayi mai ba na ce latin ya gaga kul gaga a'udhu bi rabbin nas mai ba tsari gangani da ceci ci ya e sunan gajin halitta ya zawan yi wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu fega etiyan suratul falak gani da suratul nasi etiyan sura gubanin annabi ga ukba ibn amir ga alamtara tara ayatin unzilatil layla lam yura na qad kula a wuzi birabin falaka kula a birabin nas alima muslim gobe nga ga alayhi sa sallam ce ga ukba ibn amir ga wali aya na cihi shi ne na ya mali aya na da shi, ju kami lokacin na yana Nga yi kula a birabin falaka ne kula a wuzi birabin nas waje wajibi ta ce musulmi na wafe bai tsa wafe ba gugotsa da ci to layi to lozu nan sababu yo ne gwaza tsawon mai waza dan daga shirin jo na to layi to lozu nan annabi sallallahu alaihi wa sallam muji wasu ya ci ba sahabi ne ga ukba ibn amir na ga mun su duk mai birabi falaki ba mai birabi nasi to layi to lozu ya wuna na isa a sanda magogon ta'awaz lihima so ma ta'awaz a mutawuzin limit lihima wa ga yi waya cawace wa wata daga ba ce ce wa ga da fiye ba garibin falas in mai garibin nasi al'aiza eh, da waya cawa daga ba yi ce na kuma juna limama abu dawuda ga guzo ibn qayyim mufega ga hajjatul abdi ila al-irtiazati bi hatayn suratayn a'zamu min hajjati ila an-nafs wa at wa ash-sharab wa al-libas bukata na wuce dai lo bayan in shi waya tsabe tsoki da yi gibayen sokin falaki kan da gibayen sokin nasi na ga bukata na yi zaje lo bayan ya susuna ga bukata na yi zaje lo bayan gici gina ga bukata na yi zaje lo bayan fifina ga bukata na yi zaje lo bayan tofuwa na wale irayi shi na yi nan mini alita shi za mu ci shagalu bata yana wa gina an ci shagalu bata yana wa fina an shagalu bata tofuwa na wa fana a mai zuji ibadu ya tuye ci yanzu za tuye ci jinu da ibadu yanzu wata ya baku gani ba tuye ci yanzu luyu ba tuye ezo ba duwa gangani ba sai ci ezo je ba da mudu juge ezo je etune daga alin ezo lo gangani bai ikhlasi wale zan go ce lanne ceya zan go ce to mu wala lamarin da ba da su ma Allah kiyaye mu ce ci fa e tuyo ne bi kago yana e tuyo ne bi izena zan na gawo ya tsa gangani bai sai ci ne gundura to zan na nama gada waya ta gangani da ceci na ceci maza go ta yi na bala'in don do a jewa amma an ga waliyar ga ke waya ta gangani da ceci zuku manyan kawar jaja ga latatin mulaka mu illa da shiroti ha wa fa'i mawani ha e bugo ne ga hukunta gumiya hukumci ma da tabbatarwa sashara tuji ga gumiye na jima kauna ma adabwa ya buga kai zagaye waya tsarin gani ba sai ci wa gani ya tazu wa ga ibada ji ya sai ci yan naji ji sai ci ta go tsana wa ya ke ya ji wa ma sai ke da ji yan ji wa lai tsana wa effective ana annabi sallallahu alaihi wasallam ga man nazala manzilan ga naga cikin da min bi ciwo na fakala ci ga uzu bi kalimatillahi tamma tammati min sharri ma khalaqa mai da kalima ya ce ci na gumi na daga sharin dundun na ji halitta jina a ne biga zando na ga da yano ko a ce kilaso ko a ce yafo ko da da zan ce gano wace aduwa na ba na lamiyar duru shewa na biga yin doro kuma lagutowa hata ya ta hila min manzili zaka har da kaku na wa na da na wuce wani alima muslim ga gobe al-imam al ga haza khabarun sahihun ga hadisi na nawatazu wa qawlun sadiq mai ga gaskiya na sidqahu dalila wa tajribatan ga hadisi na na a doga gaskiyo to ya bayan dalili o kele isnadin wa ta zuwa luru moto wa mutu bugwanin wata jirubatan ka a malan wa dan ma experience lau ga lotun da hadis na umatu lani ga fai ni muzu sami to hazal khabar amiltu alaihi falam yadurruni shay'un illa an wu fala dagani aqrabun bil bilmahdiya.

kin do igima eju juyo kin ya andaluso mu ya cikin wucin wuce ba duwa ya udu ta mati mishal ma khalaka mu ya batan kinkire chatun fatafakartu fi nafsi al-imam al bi gan wuce kwaye tiyan lamarin chan fa idza bi kad nasitu ashan ya bata nan ya ji a'udhu bi kalimati la ta ma mishar ma khalaqa na nga mala kinkire ci ma to kad nasitu ana ta waza bi tilka al-kalimati ya bata nan ya ji ya zagan bi kaliman ne wale ne ne la yan nabi nan tsaban gaskiya ya biye ga ya nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga gaga umma ta zu da ba annabi ya zuga lugan mu ji mujin acha ko ji gaskiya ko wa lotan na dai ga ya fayi a a a gaskiya ya biya nabi sallallahu alaihi wasallam a gaskiya daga sai ce bano je fiye ga annabi laga ma ne mamaki na sai ta ji ne umaji gawa ya gaskiya kawai ya yabo na waiwa kalama za kawai ya lokaci zana a gaskiya ya yabo na alamu ya wayi ma ji da anibi o mami to anibi alittafa ya zagbogun to ciyo egun ade kan dondo ya bugo ide bukata ya di liba to ci ide bukata ya di etu tsa gangani ba to ci ebo na wajiwa jibita cin wujo na zaɓe ke dai zana goza tsawo ya guci ma biyan wani ga ito ito zana ma ke goza tsawo alkhairi ci ma ke hajji wani ga ma ke ito ito biyu zandondo na ga lo tunto laji to yiri to lozo e tien wule egun bu to na so ti ga ogo to ani ga egun cha to ya egun cha to wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga wa'lam anna al ummata lawujta at ala an yan ka bi shay'i yau sai dai al'umma ga gumba ne ga ga amfani mai tiladiya yawai lam yan ka illa bi shay'in kad kataba wallahu laka adi amfani na ladiona sai yana ce ta kai wani walau wajtama wa la yadurruka bi shay amma ga guye kan ga ga ya gunga ci labiya tsowe duru ka da ya guna ga na ila bi shi kar ka taba wa alaika inda goye na sai ka kata wa guna rufi ya ce la kalamu al kallan ne wa fati suf yana ma kana ma wa ni alima mutum mu ga guzo akika Allah subhanahu wa ta'ala mutuye ne ne gunwe da wuji to yi ne yasiri nan amma to sun kaye goye sirin wanda za sai bi izini sai ci sai ci wa ma hun bi dari na bi min a ahadin illa bi iznillah e goga zo du wa ta gangani be sai ci isti'aza ma mini ibada mu ci ko budon annabi sa sallamu jin foro ga zagajin su du wa ta gangani be sai ci to lajin to lozu sai da wa ta be sai ci daga shirin ya yasho sai da wani sabi tsoyaci daga shirin ya zane ji siri nan sai da wani sabi tsoyaci daga shirin zane ji hasada nan sai da wayar sabe gani tsoyaci daga bala'i da masiba ya tije ba ta dede ba ta hanta ba ta yi shuga ba ta yi kaza kaza ba ta fai da wayar sabe tsoyaci yadda sayi la kamiji tsoyaci ma wangota ya gwanan yana wagaye suna ba ta nan tsoyaci da cibi bebe ni ne yanin gwayin ɓewa masala ya al na nono ya al na nono laifi da bane wa wa al'isti'aza tu gangani da zawangi na abe ke zamucin nga ya alhayi nga ibirayi alhadir umadan bu yana mawa gawai waya tsabi tubo ne yiwu na yi e jiwu na ta hadisun jabi ibn abdullah ngayin zagin doki da kabila ya bani mazuma wayi a cula bi ba nabi sallallahu alaihi wasallam mun ci da waya ta gangan ga ummu salama mai miya nabi sallallahu alaihi wasallam nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga gan wallahi law kanat fatima la qatat yadaha annabi ga wallahi kan gai na na fatima yin na na fatima to ma yin wal ya billah mun gugwa ba fa kuti a ce gwayan in zagin na da kabila ya bani mazuma a cuba al'imam muslim ga gudo man ya tayfiru da aziz hamid ga al yutlabu minhu ma yaqdiru alayhi wa yusta'azu bihi fihi ga zawangi a waya tsagangani yuyiwo ya na ga yaji na. bi lati ma la yaqdiru alayhi illa Allah fala yasta'azu fihi illa billah ban na yana litajuwa ne gbarin nan nye ẹzẹ̀ yẹn wọ̀ ń gọ́ owó ọ̀tí ọ̀tọ̀ zakazani sógun ní ẹ̀bọ̀ ànúgọ̀tọ́ kò fẹ́ pé ẹ̀kọ́ àwọn fẹ́ sógun kankan bòdì ní bọ́ngọ́ na ìlànẹ́jì Na to tó ẹbọ́gọ́ nínú tó di shirka. amma al'isti a zafi bila muwaci ya zudu wa taimako gangan ya zudu wa waya tsuwa gan da zai ja tsuwa ni ne wale ko zai fi kabari min bonin ko zai ji dabuwa wale gannan na to na to yi shirkun akabaru gowar ta makiro gida ma goye bago alayi na da kabaro na goyo ta ko kaza dai bidda na omai wagan wali kaza ko shehu kaza ngaji mun jikiyo ngoyo ta mu no ya nasara ngalugwa zandoro ade nasara ta ce obama ngo wali ne so gaje shirka cece last na wa annahu kana rijalun min al-insi na bi rijalin min al-jinni fazaduhum sahaka a da zanwaci da wa mini ya zawon gijo a sai da waya tsogon gani mai zanwaci yi mini ya ji nujo ya bugo wale ga ya zuci shi musu ga gawa da waya tsogon mai ji nuji wale ga ya yi daidai nan ko sai da wabe zai fi kabaro ne wale ga ya yi daidai nan ko ya zake ya bi shi shi wọ́n da palaya ko wọ́n da gbashin ko wọ́n da laguru hakoro ko wọ́n laguru ga yin na jiga ya gani bai ni a jiyan nga wani yan na ikpata shirka shi na wani ya zubilla na ma nabi sallah sallam nan da iyaka na e ya zaga bayan da ba da ya zaga ya tsawon wa gangani da tsoyici ya bane daga sai Allah bugi zan da madan wannan ji amfani da alkhairi da ya zawana sai Allah bugi mini ibada shi be ma al istighasa ezuwa wuce Allah subhanahu wa ta'ala ga na rabbakum yawa ne fa ta ne fiye wa wuce gangani da ceci na fasta ja ba na ceci ce ma a duwa goye kuma ya badiri kenan ko to na dai mushriki dokuna ne ga al-istighatha ngai talabul ighathati wal ghawth wa huwa talabul in min ad-dhiq wa shidda ezuwa wanzu ezuwa wanzu tun daga bayi ba الإمام ابن القيم قال ga al'irtigasatu la ta kuna illa ba da za'a ga al'irtigasa wai biya sai baya ne zalowa lamina ga da tsakani addu'a gangan da al'irtigasa yau ya riƙe ma da tsakani al'irti'anatu gangani da al'irtigasa ebonu al'irtigasatu wai biya sai baya ne wala lamina e za ya guwa ga wuce yi kabar ga wa wuya zungo ne te ga sato yin nan e za lo masiba wuce wuce wuce kogun e wulu zu masiba nan wani ga sato yin nan wani kai mu ce za lo wala ni e za lo masiba ni amma addu'a'u to ka kuna wa lo masiba ne to ka kuna wala lo masiba ne ba ne kiyo wuce ga a yi addu'awo ebogo al'iftighasatu bayni addu'a mutu yo amma nau'i mini alwawu ya addu'a bu nga mala addu'a ne zaga baka kuna nga dan bayi bo ne yuga al'iftighasatu erike mada tsakani al'iftighasatu gangani bi al'ifti'aza al'ifti'azatu ngai talabu tatlub minhu an ya'simaka wa an yamna'aka wa an yahsinaka wo ba wo wa de zeyen ungo yuta ula sheru lu kyu ya bu yawe ko umulo yu nguda ulo yu guta amma al istighatha ngai wo wa de wo ba ya bala'i be masibe be bayi be na cibiya wani alawa ala kya ya bu yawe al'istighasa ma waku kuwa kaladan ya tuci wa mai biyaƙi daga tuci ga kuke yazo na madami ne tunci kuku na aiwabe musulmi na wangi farayuwa nore bayi ba jiwo balayi jiwo masiba ma jiwo zane magada wawanzu gangani da ya ce ci na bayi ba na shiga da biyu na ci gula kiyabu ebo na zannan wa ibada wuce koji na ma iba to annabawa shi to za kirki shi a ti yi ce ce ce ce wayo jin ba ibo na ce ce awa su dalil ne lauga al istighatha to ibadu yona nga ba ce na kuna ga istas is bisa a sallan famini ni mana so ya ci jiya wani kaku ne gun gangani ga makire na tattabi su ne fi wawan jun ya fewa taimako ya fewa nasara ya fewa zumatu daga ba sai ce fasta ja ba lakum ce cikin magwaduwa ya yi kakuna ya gunkunya badir na to na dai mu shirki shi a dokun sarauniya ya wa wanzu gangani bi ce ci gangani bi zumatu ya ce ci na ce ci latin ga amma yujibul mutarra iza da a zidan na gwaduwa ya zana lubayi ba ni kakunun ga yi ce ci na ce ci ci masu ku wa alaihi sallallahu ya nasara ta ce makirajo a ci ma makiraji biyu amma musulunci musulunci ma je la ta ce kafirci a mai fona abu kuma na ne ga fona yau mai furqan aya ne lawu ke da al ga sato ibadu min ibadan ci ko jona kuma zane ga ibada na pandaya zan wace maji ce canan ke zane da wawan jugangan bai kutiji na ko zane da wawan zugan bai zai ja tsunani ne ko zai da wawan zugan bai zai ji dabuwa ne na ye na ya ji ya ce ci buya ji wani wale ga zane na wa shirka ji ibn qayyim ga wa min anwa'i min anwa'u ya shirka talabul hawa'iji min al-mauta yazo su da wa bukata daga ba zai ja suna zana na jaje lani dun kabaro na wa wa bi ya wa lafiya wa bi gu ya nasara wa bi gu le jo ji jarabawa wa wa bi gan le jo ya bawangi wa bi gu le jo ya ni wangi wa bi gan ba ji ko wuyawa gizayi ko wuyawa ya bai wa wale ga na ji ne shirku yo Allah kiyaye mu min ne shirka min ne shirka bi musuku wal istighasati bi mu. ko yanzu du da ga ga a wa ya ju masibo du wa wuce bi ayi wa tawajju ilaihim ko yanzu du yanzu la yuju wa za ga ji ga ci awu ibn qayyim ga wa za asu shirki al alam nan ga asalin shirka na ta ji fi jona fa innal mayyita kadin qata'a amaluhu ebo ne da na jin ajili an ne tunu lokpata na ban wa bani huwa la yamliku li nafsi darran wala nafa ebo ne da na jin ajili an mallaka wa tita cinwo ye ye ku ko ya amfana fallan amani staghasa bihi a cha belio tun da ne ga ganwa da wanzu juyina wasa alau ku da bayan juyina kada hajati yau la bukatu wuya una aw sa alau aishwa alau ila allah kon wabi gunta wuya un lo bayan tun cina ebe na zana jihajin na ne bata bari sai wuta ko ilimi nuga ya bai a caji amfani na kuma ya gina fi ba addu'a yana kuma sadakatun jariya amma wadda ba biyun gan je yadda ciwuya wai na ne na so shirka ga gina na so Allah kiyaye mu in tad'uhum ya gaya a wayiye ya lau sami umar ta jabulakun ka ma wato masu kun agwa ya bugo iske gasa ya zudu wawan zube zamit na gice ca ne adiye na wa labiya zane ga juna sai zuma ji gangani bi da na sani yana mawake wani ma ke yi iji ijiyo nga aji asara ebe wani wani lafa tsoye ci baci efu alikiya ne mawake aji alaka abekin ga su tace shirka wannan shekul islam ibn qayyim ga ya kula abu yazid rahimahullah istigasat al-makhluq bil makhluq ka istigasat al-ghariq bil ghariq ga abu yazid mufega abu yazid al-bustani ne le ga rahimahullah ga istigasat al-makhluq bil makhluq ga ga alitu wa wanzu biyalite kaske gasatul gariki bil gariki ke koton kwace zane lagino nan ga wa wanzu gan bai zane suke lagino nan ga wale zane rawayo zane ga da wa zane ga da ba duwa bai zane na ji su yi na nan ci da ba za wuce shi na mini zai ja ji hajjali ani na nan gan a da ala bukata wa yawun nan awo tsoma ko gajiye ya da ya wuce wa wawa juga ni bai zawon ciji ce ci ga in ta duhum la yasma udu a akum ya gayya a waye ya walau sami u mastajabu na ku ka maga wato masu kun agwaduwa ce misali bayan gibe bai shi wani wagi mamako na wayi wa baji gangani ga ce ci na wai shehu abdulkadiri shehu tijani shehu gausu shehu ibrahima shehu kaza shehu suka raju shehu kalansawi na ji sai wa yara zamu mu ciwo da yawari in ta dogun la ya suma udu haku law sami'u mastajabu lakum ko ya zabe shi shi in zage lamagi umele bai bayan na ku da ya gangan bai zafi mai makunan wayi sai ci ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum da sauransu na wajen na a ga wucu gangan sai da azul kadir jilani wa kailani babban wali yau ga da mu yau ko ga lalamar ki ga iziya ngo wali za na ga to da yan nonon wayi zan go ci mu maji to ci mu ya lokaci bai ban ne na wa to lafiya re ma da rabare amma ga da wa al-iftiga to ga da wa wan jugani bai zawan jiji na ji dabwa amma ma je maje wuciya wannan lefi dabwa misali ba ne da lati ya ci bonce kabarin ga ya ba lagwa sun yi re a fi ya ba fe ta idan fi a tabo no ne irajin e nan ko ya e ga shi shinwai dazun bi ci wuce hon ga ya gumu ce wuce kabar ga ya gwa me labi nore zane mamman nuwa gina madan nuwa misu wuce fe fuguno fe da wuce no le na toji shirka ebo ne zame hayyun kadirun ko umadamu kuma yi jin awoto ma irin na gato ya ci ga ya ce kisa nabi musa fasta gata wulazi min shi'atihi zanen da mini jama'a na musa ji wani wawan zugan bi a nabi musa ya alallazi min abu yi fawa kaza musa fa kaza arai e ya bago masu ba ga ciyaza ko bala ya ciyaza ko bai e bangoci aluza ezagajin wawan jugan gani ga tuyeci ebo ne lamar ya san da ke bata ga tuyeci ga inna ma amruhu ara da shay'an an yakuna lahu kun fayakun ebo ga zuga da suna jinu ji ya rauka ya ilu ya sa'adu ya ilu ya kuskusu ya ilu ya jajjaluti a gayi sunan najma kulir wallaha awud arrahman ayyamma tad'u falawul asma'u alhusna man gawa dalilu zabh dalil na mai lauga zabhu in yanzu ibadu yona qawluhu ta'ala bana ce na lafi gan kul inna salati ga kita ake ka sallaya ni wa nusuki to yanzu ya mi wa mahyaya to rayuwa mi wa mamati to ajali mi lillahi rabbil alamin Allah suna jani ta bata na gawo la sharika lahu adina ga ku batina wa bi zalika umirtu da ne magaji mi foro wa ana awwalul muslimin magai ya zama fari mini ya muslimi jibo yanzu ya tsaye ci wanda mini ya fi kirki shi kuma da mini da wuce ko ne zaji gani ga dukiyoyi yi nan alama muyo ne lawo ga zane na imani wanda gaskiya da imani wani ebo na dabba na shi a yanzu na to zane mu dabba na to da fiye je boye yi amma wa dabba na zuwa da awa tun bayan tsaye ci abeki ogun uzu e etiyan wa da awa tun bayan tsaye ci na wa ne ga wa da tu ibada wuce kolo ga mala ibn qayyim ga wa ma ta fi nahar idza qaranahu hul iman wal ikhlas min quwwati al yaqin wa husn al dhann bihi amrun ajib ga yanayin ku ka dabba sun abike zakai da imani wace bi ikhlasi gani bi ya gaskiye da ibada jin ya ce ci bai zato kirkilo bai ya ce ci na lamari mamaki dangon ya bane ya mai imani dan bane za de daga yanzu bane dalilin ne lauga azabku ibada a cikin yunga ba su lan na kul ma'ana ya nabi sallallahu alaihi wasallam gaga inna akika ibada ne ne jiya salati sallami jina su ki to dabba na shi mai zuna wale ga salla da yanzu ko ku ke ba ayan no ya bane ibada a cikin yayo alamar shi ma gaza na junan wani wato ya ci umar da kauna ya to ci umar ji ya ta zuya to ya ci ebo na salla ibada wuce ko yin na karɓa ci wuyo e yanzu ma ibada wuce ko yo dukiya zandon da ga gaide ikhlasi mutike bi ikhlasi to yanu zuna wani zanen ga rabonci da ce ta fi da min zai da rabon ciko nan wa mahayaya gangani bi rayuwa mi wa mamaci gangani bi na jime gani bi to ajele mi gani bi to shirya ajele na jime gani bi to ya to kirki na jime lo mi ce so da ba so ya ce ce mai wagan billan jira bu fa alki ya mi na bata lillah sai ci bugi mai jiya miji ya zan wuce miji ya kuta miji ya gidiya miji ya tsuwa miji kiya kinya miji ya zan dorwa Allah gogi miji rabbil alamin da suna jani ta bata nan ya tsunci maga mai jibu ta la sharika la adiyana ga ku ba ce bayan ibada wana ke min adiyana adiyana la ku ba ce bayan mulki wani ba tadbiri da rububiyya na nan wa bi zalika bi na nema yanin la ibada jin ya ce ci goyi umirtun ga jini foro da ya ce foro dole wannan wa ana awwalul muslimin maga yi zama fari min ne muslimin ja al'umman nabu ebona nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zawon ci kuyo e za da boto ne da fala kun annabi sa sallam na sai ce latin ne ga ga fasali li rabbika wanha jin salla ce ciyewe o mozun ke mi na ngwe wa ji salla ya zando a sai ce ci na a cin ga ngwe wa zun ya zando a sai ce ci gugyo e ya kaja e zun ya bucha eze ya jenua eze ya tswanya eze ya jenu ya gwanta ma eze ya jenu ya miya amma ya zun dabba wa ya ce wai wagon na kan kun bi yi ali yi kul man harama zinata Allah la da li ibadi tayyibati min rizq e za ma ke zo dabba wo abe ke zaga aga imi zaga magina imi zaga magi wace a jin sunna ya gi ba ji sunna nan ku ba ya gi zagi nan a nabi sa a sallam ga anil gulami a mukafi ni wa anil sha shatun ya gi ba ji a zunan ku guba ya gi zagi ma zunan gini a bebe zaga ke jin hada ya be izaga ke sun dabba wa be da sauransu eza maga ke wo eza ke zu nan ji waye boye walima ebe na anabi sa sallam ga aulim walau bi shat na ba abun noma wa dogan ina eza je zuya kuti ko ne eza je zuya kabari ji ebo cin wala kabari ko cin wala kuti ko to azuzu ebo na esu daga sherin da ci da abo ma ko to maga azuzu ebo da wuta wuya ko wujen da ci wuya na wale gan ne ɓata wuce a sai shirka gani bai kwan shirka shi dai juyo yana zuna ko rakun yau ko nan ko yau ko nan yau ko bishe ko yana gace a gane da na ji daidai hadisi ya zubab ya da kala jannata rajulun fi zubab ya da kala na rajulun fi zubab ma hadisi wuce mai jin bayani ga wuce hadisi na zuna hadisi da bana annabi sallallahu alaihi wasallam wani tabbatarwa da sunna ga la'anallahu lana ce tuluji tabbatu ya man zabaha zana gasu dabba li gairi lahi ya zanu na ji ce ce nan aga gan la'ana bi ma'ana ga zannan ya kiya bi rama ya ce ci mini anuwa wunye ibada jo annazuru emice dalili mai wa dalilun nazar qawluhu ta'ala dalili ya nazaru ngai bana cikin latin ne gaga yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira annazuru nga ezo layu ci taci taci na shari'a la jiwajibi taci buwana ibada mu ne zagu ta zuya tuye ci na dalil na lauga annazur ibadu yawa lura zan ta sai ce ci bugina ngai ba na ce ce latuna wega ba na we doze je la shishe la dan emina ga cena ce ci yu fu na bin nazri da won ci je la shishe la dan emici nole ezaga e e e e da bon ji wajibi ta ci zaba mai zabe shi wato so ko mi ya Allah mi jarabawa o mi jarabawa mi a fiya zunguta ko mi gaji nasara mi a kaza kwa mi magi na ni sadaka ya o kaza no ne iyan na ji bani Allah ji wadi bi obo bayan amma ya bo yan na ga wasu wasu ga bello ji wadi obo abe ke ga ga jani na jiji na waje na mai yanayi dabu ya sharri da ya firgita ya fi wuce fi alkiya minan mustatirwa ga shaba na inda gwaza ya ce ci aguna ce ci goyi musulmi fa musulmi ya ban lulu ba su yi ci mun ga layin doro mini ya ibada jo ala da ya zanu tunaji ce ci anama annabi sallallahu alaihi wasallam ga man nazara an yuti Allah falyuti'hu dan ga ce mi ga wala mutu tu wala mutu tu wa man nazara an ya'si fala ya'si dan ga ce mi ga wala ce ci ba nun gale ce ci ba mu dan ma ga yanda ci mini ibada ga fada ga ne ne ce ci an mini ko wa nazuru je da ga ne ne ce ci an dan wa ibada ji ga ne ne ji ce ci an ga don dan ma wa shirka wuci ko ji shirka wuci ko ma mu ga alhalfu bi ghairillah wadda alhalfi bigin la to shirka ga wancan ma shirka ta tangi shekul islam ibn taymiya ngamman nazara li ghairi la fa wa mushrik ga zane ga gace mi ya zan da tunaji tsoye ci ana zane mushriki wuyo a zamanin min shirkil halfi bi ghairi la na ga shirka ya zane shi kuti da zai ji tsoye ci ana nan ga ka tuji babon nan ba ne ga ji daidai na sai ta lazuya bani ga cin biki ce insha Allah ta'ala kafin goro da al asr sani wal ilmu inda Allah wa billahi tawfiqi wa amul afwahu wa as'alu wa hizan yaqini min al ghayr li as'ada bil fawz al-mubin musabiqan ila jannat al-firdaws fi salih al-zamar wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh